بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala kamar kowace rana a cikin kwanakin takwas na wannan mako din a yau laraba goma sha shida ga watan muharram a wannan shekara ta 1432 22 ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu ci gaba a karatun wannan littafi mai tarin albarka usulin fi tafsir na muhammad ibn salil uthaymin a inda yake karantar da mu tsarin yadda tafsiri yake jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi sabani da kanzo a cikin tafsiri bil ma'thur har bayani ya kai mu ga yadda ake tarjama malai mana bayanin tarjama mecece fassara idan aka ce fassara mecece fassara malami mana bayanin mecece fassara ɗaya kenan na biyu kuma ya mana bayanin karkasuwar fassara cewar a dunkulen dunkule karkasuwar fassara ta kasu kashi nawa biyu akwai tarjamatun harfiya akwai kuma tarjamatun ma'anawiya ko tafsiriya mun gane wannan ko yanzu za mu shiga kai tsaye akan abin da ya shafi hukuncin tarjama hukumu tarjamatul qur'an hukuncin fassara alqur'ani mai girma zuwa wani yare wanda ba larabci ba tunda shi qur'anin abin nan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ne mala yake cewa الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي وجوب وجود مفردات في اللغة المت في اللغة الم في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية إلى مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم إليها في اللغة المترجم منها تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات وقال بعض العلماء إن ترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية ما لك الترجمة الحرفية ترجمة تهرفي ده هرفي فسر هرفي ده هرفي بالنسبة للقرآن الكريم yin ta dangane da alkur'ani mai girma mustahilatun wannan abu ne da ba zai yiwu ba saboda me wannan al'amari ne da ba zai yiwu ba inda kasirin min ahalil ilmi a wurin manya-manyan malamai da suka yi bincike akan wannan bangare wa zalik abinda isa kuma aka ce ita tarjama harfiya ba za ta yiwu ba ma'ana fassara harafi harafi li'annahu yushratu fi hadha an an kawo sharuɗa a wannan nau'i na fassara harafi da harafi na wannan tarjama ɗin shuruɗun waɗansu sharuɗan da la kinu ta ma'aha ta yadda babu yadda za a samu a cika waɗannan sharuɗa ɗin a lokacin yin wannan tarjama da alƙur'ani mai girma tarjama ta harafi da harafi ba za a samu damar cika waɗannan sharuɗan fa a lokacin fassara alƙur'ani mai girma da ita waɗannan sharuɗan su ne mu ji wujudu mufradatin fil samun ma'anar ɗaiɗaikun kalmomi mufradat ɗaiɗaikun kalmomi fil lughatil jimi ilaiha a lugar a yaren da ake yin fassara zuwa gare shi bi iza'i hurufin mutar jimi minha su yi daidai wa daida da ɗaiɗaikun kalmomi na yaren da aka ciro a ciki ga yaren da aka ciro ga yaren da aka kai ya zama na yadda ake da ɗaiɗaikun kalmomi a wannan ya zama na akwai su a wannan zai iya yiwa cewar ɗaiɗaikun kalmomi da ake da su a larabci za a iya samun su daidai wa daidai a hausa eh kaga a rasa wannan sharaɗin wanda kuma sharaɗi ne wurin fassara tarjama harfiya ya zama na adadin harufan da ake da su a wannan ma'ano abin nan ɗaiɗaikun kalmomin da ake da su a wannan yaren ya zama na akwai su a wannan yaren kuma wannan an rasa shi a qur'ani abin nan a larabci zuwa hausa misali sharadi na biyu wujudu a lil ma'ani fil lugha samun waɗansu harufa masu ɗauke da ma'ani huruful ma'ani gama hurufu jar kaga hurufi ne na al-ma'ani harufa ne suke da ma'ana fi harfin jarra ce tana da ma'anar al ala harfin jarra ne tana da ma'anar al-isti'la min harfu jarra ce tana da ma'anar al-ibtida ibtida al-ghaya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa to ya zamana irin waɗannan ma'anonin na harufa an same su shi sai ce wujudu adawati lil ma'ani fil lughati al mutarjim ilaiha a sami irin waɗannan harufa masu irin waɗannan ma'ana a yaren a lugha a harshen da ake yin tarjama zuwa gare shi ya zama na kuma musawiyatin daidai wa daida ma'anonin suke au mushabihatan ko kuma sun yi kama lil adawati da irin harufa fil lughatil mutarjim ilaiha a yaran da ake tarjama daga gare shi minha yaran da ake ciro ma'anar zuwa gare shi ma'ana idan muka dauki lambawan 1 ita ce lugha al mutarjim minha lugar da ake fassara daga gare ta a mayar ita zuwa ina lambatu lamba ta biyu ita ce loga jamu ilaiha kun gane ko sai mace larabci shine almutar jamu minha hausa loga jamu ilaiha to irin waɗannan harufan da ake samu da ma'anoninsu a larabci ya zamana kuma akwai su daidai wa daida a hausa sharaɗi ne wannan za a samu za a samu ba zai waya sosai da sosai sharaɗi na uku tamasulul lughataini daidaituwa kamanceceniya da yarurrukan guda biyu almutarjamu minha wacce ake tarjama daga gare ta ma'ana lamba wan kenan wa ilaiha da kuma yaren da ake kai sakon zuwa gare shi lamba ta biyu kenan misalin Hausa a samu kamanceceniya da juna wurin mai fi tartibul kalimat wajen jerantuwar kalmomin yadda wannan ya kawo su daidai wa daida ɗaya biyu uku hudu biyar to haka kuma wannan yaren da kake baiwa shi ma ya zama na ɗaya biyu uku hudu biyar kuma a jere a zai wuya a wata kalmar a wani yaren ana fara gabatar da fa'ili ne a wani yaren fa fili jinkirtar da shi ake yi galibi a hausa ana fara gabatar da fa'ili ne a ce aliyu ya tafi kasuwa kun gane ku kaga an gabatar da fa'ili sabanin a larabci kuma fa'ili yana biyo bayan fi'ili ne zahaba aliyu ila suk kun tartibin yanzu ma bai zama daidai ba saboda ya ce fi tartibin kalimat aljerin gwanan kalmomin hina tarkibiha a lokacin da ake sanya su cikin jumloli cikin sentence fil jumali a jumloli wasifat da sifofinsu wal idafat da kuma idafa eh wani hakma babu shi waɗansu babu shi kun gane wannan da kyau ko to kaga wannan in dai ana son tarjama harafiya haka ake son waɗannan sharuɗa ɗin su cika a cika waɗannan sharuɗa ɗin wanda yake kuma kaga da yawa za a sami rashin su a waɗansu yarurrukan sosai da sosai kawo ko in haka ne zai zama ce nan ba za a sami irin wannan tarjama harfiya a fasar alkur'ani mai girma ba domin dubu ga inda alkur'ani mai girma yake wani lokacin a gabatar da wannan wani lokacin a jinkirta wani kuma a ce daidai wa daida ma'anonin za su tafi sai zama na saƙon da suka bayar ɗanɗanan da suka bayar a larabci kwata-kwata ko ɗaya bisa ɗari biyun ɗin shi rabi kenan ba za a same shi a wani yaran ba karka manta fa waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a a min aqsal madinati rajulun yas'a a surori daban-daban suratul qasas da suratul yasi a kowanne za a ga saƙon da ibayar a can ba shi ibayar a can ba to kuma haka ake so an gazo tafsirin Hausa a tarjuma harfiya ya zama ne ya bada wannan sakon abu zai yi ba shi sa ya ce tarjama harfiya mustahila fassara harafi harafi wannan ba zai yi ba kawai wa qala ba'd ulama ya ce wasu daga cikin malamai sun ce inna tarjamata al harfiyata lalle fassara ta harafi da harafi yumkinu tahaqququha fi ba'd aya zai iya yi wa a same ta a wata a wasu ayoyi haka fi ba'd aya mana ya gama ba zai iya zama ma watakila a cikakkiyar aya guda ba sai dai a wata aya din ma a wani bangare na aya din ko kuma a iya samun ta a wata aya wacce take aya ce gajeruwa haka tunda ka sani yanzu ba za ka fassara ba za ka hada ayatu dain ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu da kuma summa nazar in ya iya yiwa a summa nazar ba zai iya yiwa a ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum ba ko walakum nisfu ma taraka azwajukum ko yusikum Allah da sauransu aw nahawaha ko makamancin aya ɗaya haka walakin naha mala yake cewa sai dai wannan tarjama harfiya din da muke magana wa in amkana tahaqququha fi ba'd zalik ko da ya iya yiwuwa a same ta a wata aya ɗaya gajeruwa ko wani ɓangare na aya ɗaya muharramatun to haramun ce yin tarjama harafi harafi ga alkur'ani mai girma hukuncinsa haramun ne saboda me zama haramun li'an halayi mikinu an tu'ajiyar maana bika malihi domin babu yadda za a yi ta ba da cikakkiyar ma'anar da ake bukata eh ko zai yi yiwa wannan fasara da muke ma wannan littafin tunda da larabci muke garanta mu fasara hausa wata fasara ake yi ma'anawiya ce ko harfiya ma'anawiya ce ake yi shi za ke gani malamu na zaure suke cewa to za a yi fa'ili eh sai a ɗauko fa'ilin da ke can sama saboda ƙwarewa a fassara sai a ɗauko fa'ilin da ke can sama sai a kawo shi nan kusa sai jumla ta a ce an yi fa'ili mana an ƙaddamo tun da a larabcin fa'ilin ya zo nesa to kuma in aka je da shi nesa kai da ake ma fassara ba za ka gane ina aka je ba so saboda sun gane saƙon sai a ce bari a yi fa'ili sai a jinkirto da fa'ilin ya zo kusa sannan sai a yi mafasara li'an na ha domin ita la ba zai yiwu ba ka gani wai muna so mu kwatanta matar zama harfiyar ne la yumkinu ba zai iya ba an da cewar tu'addiya ta ba da alma'ana ma'ana bi kamalihi kaga ba zai abin nan ba kun gane ku saboda ka tarjama ma'anawiya ita ce tarjama da ake yi kuma ita muke magana jiya a duk lokacin da zaka fassara ma ɗalibi daga cikin ɗalibai almajiri daga cikin almajirai zaka fassara mashi akhbari zaka fassara mashi abin nan ishmawi arba'una hadis usulul salasa kitab duk littafin da zaka fassara mashi tarjama ma'anawiyya ake yi domin ita take ba da cikakken saƙo ita take ba da abin da littafin ya ƙunsa amma game tarjama harfiya harafi harafi ka fassara mishi to kawai addina abin da zai rike shine fassarar ɗaiɗaikun kalmomi in ka ce mai ila ya san tana nufin izuwa ka gane ko kawai ta da inda za ka sa a wata jumla ba zai iya ganewa ba kun gane ko kuma duk fassarar ya dai rike mufradat fassarar kalmar amma mai ahalarin ya kunsa bai sani ba wai jibu yana zama wajibi alaihi a gare shi an da yu hafiza kiyaye ala akan hududun layi <laughs> a gaga abin ya eji ya rike amin bai san me mai ahalarin yake faɗa ba kun gane wannan ko mala yake cewa ta zama haramun domin me domin ba za ta ita ta zama harfiya ba za ta isar da ma'anar da ake bukata ba ɗaya kenan dalili na biyu wala an tu'assira fi nufusi kuma ba za ta yi tasiri a jiki ba ta'asir al-qur'an al-arabi al-mubin irin tasiri na al-qur'ani mai girma wanda yake na harshen larabci kun gano wannan ko kuma duk wanda ya san larabci ya san asali na larabci to zaka ga yadda yake fahimtar qur'ani da larabci ya sha bamban ne da ake fassara mai shi dan duk yadda kake da ana fassara maka qur'ani ka ji fassara ta yi malam ba kaman gundarin bakin shi na larabcin shi ba ai da aka fassara ma shi an ɗan wani test din ya dan sauka kasa kaɗan muddin ka san larabci muddin ka san tsari na tafiyar da alqur'ani mai girma abu na uku malam yace wala ta tadu ilaiha kuma babu wata larura da za ta buƙaci a fassara ƙur'ani harafi harafi mun samu dalili nawa kenan uku da malam ya lissafa na cewar dalilan su suka sa tarzama harfiya ta zama mai haramun dan ya ce muharramatun sai ya kawo dalilai guda uku malam kuma yake cewa a dalilan shi na uku babu wata larura da za ta sa a fasar ƙur'ani harafi harafi saboda mai lil anha domin an wadatu da ita ba a buƙatar ta ita mai fassara harafi harafi bitarjabatil ma'anawiyya saboda an sami fassara mai ma'ana fassara mai yanci gani ko muhammad ibn salih usaimin rahimahullah azza jalla yake cewa wa ala hadha fatarjamatu al-harafiyatu in amkanat hissan fi ba'd al-kalimati fa hiya mamnu'atan fa hiya mamnu'atun shar'a اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس malaki cewa wa haza a akan waɗannan bayanai da muka bayar fatar jamatul harfiya to fa ita fassara ta harafi da harafi in amkanat hissan ko da ta iya yiwuwa a kaddare in aka kaddara ta in aka kirdado in aka tunani aka kaddara za a iya cewa ila tana ba da ma'anar kaza ala tana ba da ma'anar kaza ko da ta iya yiwuwa fi ba'adul kalimat a waɗansu kalmomi ba dukkanin kalmomi ba kenan ko da ta iya samuwa fahiyyar mamnu'atun shar'a to ita wannan tarzama an hana a yi ta a shar'ance musulunci bai yadda da ita ba Allahumma sai dai kawai illa an yi tarjama sai dai kawai a fassara kalimatun kalma guda khasa ita kadai daya daya a fasara kalma ita kadai daya daya bilogati man yukhatibuhu da yaran wanda kake magana da shi ko wanda ake magana da shi li ya domin ya fahimci wannan kalmar ga ma'anarta ba tare da ita kalmar ka sa ta a cikin jumla cikin sentes baki daya kai mashi ita harafi harafi ba za ka iya daukan kalma ala mai fasarata kun gane ko al'asulu al'arabci ala tana zuwa akan ba shi ne ma'anarta ba ala akan abu kaza tana bada ma'anar alistila to sai dai idan irin waɗannan kalmomi ne na harufa ko waɗansu kalma za ka tafiya me fasarar abin nan min baƙaliha me fasarar baƙaliha baƙal wa ƙissa'iha me fasarar ƙissa wa fumiha me fasarar fu kun ga wannan menene kun ga ɗaiɗaikun kalmomi ne kun yi shiru ɗaiɗaikun kalmomi ne kake neman ma'anarsu fassara su kai tsaye wannan ba wani laifi a kan wannan amma a ɗauki ayar gaba ɗaya cewar a fassara ta min baƙali hawa ƙisa ya wa fumiya wa adas ya wa basaliha a ce a fassara ta harafi ya rafi wannan mamnu ne amma ka ɗauki kalma ɗaya domin ɗaya ɗayan ka san ma'anar shi malam yana cewa wannan babu wani laifi kisa ya ce hama ha domin wanda ake magana ya fahimce ta min ghairi an yutarjama tarkibu kullu ba tare da an fassara sentence din jumlar tarkibin gaba ɗayan shi ba a matsayin tarjama harfiya wannan fala ba asa babu wani laifi akan wannan babu wani laifi akan wannan wa amma tarjamatul ma'anawiyya amma tarjama fassara mai bada ma'ana fassara mai yanci lil qur'an a lokacin da ake yin ta wurin alqur'ani mai girma fahiya ja'izatun fil asli asalin hukuncin ta ja'iz ne mana ya halatta ku dinga kiyayewa malam yana yana yin wani abu na usulul fiqh yana bada da ahkamu shar'iyya a taklifiyya guda nawa ne guda biyar al shar'iyya a taklifiyya ko wajibi ko mustahabbi ko haramun ko makruh no kenan sai na tsakiya al-mubah no kenan biyar sai ka ce wajibi haramun kowanne da kishiyarsa mustahabi makaru ka da nokina kudu sai na karshen su kuma shine alibah ibah al-mubah abin da yake halas kun ga tarjuma harfiya sai ba mu asalin hukuncinta shine mai haramun kun gane ku asalin hukuncinta haramun ne sai dai inda wani dalili na a fassara kalma ɗaya ɗaya ɗaya to wannan ya halatta kun gano wannan to amma tarjama mai yanci asalin hukuncin ta shine mai halas so ba ta zuwa da haramun ba ta zama haramun sai da dalili kamar yadda waccan asalin hukuncin ta haramun ba ta zama halas sai da dalili to ita kuma wannan ta biyun fassara mai yanci asalin hukuncin ta ja'iz ne ya halatta kun gane ko amma zai iya yiwa ta zama haramun ko ya yi ta zama kuma wajibi isa bala yake cewa fil a asalin hukunci ma la mahdhura fiha saboda mai ta zama jaiz babu wani abin da zai zama da ita haramun ba haramci a cikin ta ɗaya kenan na biyu mala ya ce wa qad tajibu haƙiƙa jama mai yanci tana zama wajibi takan zama wajibi kun gane akwai akwai nan akwai sakon da yake bayarwa takan zama wajibi eh takan zama wajibi ya nuna ba ko da yaushe ba kenan saboda in kun lura malam ya kawo fi'ili mudari'i ya biyo qad idan fi'ili mudari'i ya biyo qad ya tili taqalil yana zuwa yana ba da ma'ana at-taqalil kadan in ban da qur'ani kada ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum kada ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la tu'al ba'sa illa qalila wannan ba litakalil ba ne kuma bai ji istidrak ɗin ko domin ga ƙada ga kuma ya alamu shi kuma ilimin ala ta'ala ayi a hatu bi kulli shay'in ilmani yace takan zama wajibi hina kunu wasilatin ila iblaghil qur'an wal islam a wani lokaci a lokacin da ita lugar ita fassara mai yanci take zama tsani na isar da sakon alƙur'ani mai girma take zama tsani na isar da musulunci to a wannan lokaci fa kuma ya zama wajibi gawa li ghairin natiqina bil lughati al arabiyya ga waɗanda ba sa magana da yaren larabci su suna yi ne da Hausa suna yi ne da nufanci da turanci da ibo da urdu da sauransu to wannan kuma tarzama mai yanci ta zama wajibi a wannan domin in ba da wannan tarzama ba ba za su gane qur'ani ba ba za su gane musulunci ba to dole a yi ta amma mun san asalin hukuncinta shine mai ja'iz li'anna iblagha zalika wajibun domin isar da wannan wajibi ne isar da me ƙur'ani isar da me musulunci wajibi ne malam ya kawo ta babbar ka'ida wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi baya cika sai da shi to shi din fa ya zama wajibi eh shi din ya zama wajibi tafiya zuwa bayan haikot ɗin din nan wajibi ne ko wajibi ba ne ba wajibi ba ne amma ruwan da za a yi alwala da shi yana bayan wannan haikot ɗin din tafiya zuwa nan ya zama ina wajibi kun gane maganar tafiya a ji a ɗebo ruwan ya zama wajibi kuma ruwan yana nan ne yanzu zuwa can kuma ya zama wajibi kenan wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da yake wajibi bai cika sai da shi to shi wannan abin ko da ba wajibi bane ya kuma zama wajibi kun gane ko fassara mai yanci duk da ita ba wajibi bace to amma isar da qur'ani ba zai yiwu ba sai da ita tunda mutanen ba sa fahimtar larabci ba isar da musulunci ba zai yiwu ba sai da ita to yanzu kuma ta zama wajibi ita ma tana da sharuɗa kun gane ko tana da sharuɗa wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shurut wal mawani' malaki cewa lakin yushtaratu li jawazi zalika shurut abin sani ya zama an shar'anta sharuɗa a lokacin da zaka yi fassara mai yanci ita ma tana da sharuɗa malam ya kawo sharuɗa guda nawa guda uku sai mu kasa kunne mu ji su fassara mai yanci wacce take asalin hukuncin ta shine halas amma wani lokacin kuma takan zama wajibi kafin hakan kafin ka tsindima kafin ta zama halas a gare ka ko ma ta zama wajibi sai an cika sharuɗa idan wannan sharuɗan ba su cika ba to halaccin nan bai tabbata ba idan waɗannan sharuɗan ba su cika ba wajibci nan ɗazu da ake hukunci a kan shi bai cika ba domin ka'ida ce wala timul hukumu hukunci baya cika hata hatta mai kullu shiro. har sai dukkanin sharuɗa sun cika sannan hukunci yake cika ɗazu an yi mata hukuncin cewar ja'izi ce aka zo aka yi mata hukuncin wani lokacin takan zama wajibi wannan hukuncin baya cika sai an samu sharuɗa sun cika sharaɗi na farko Allah Ala badilan anil qur'ani bi haythu na biha an وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له شرعي نفركو ألا تجعل كده أسن يتئتوى النمفسر بديلا عن القرآن إتتي مطلئ القرآن إيه سوى ذلك يتهي ذي سلا سيتي كوي dukan godiya ta tabbata daga Allah ubangijin halittu mai yawan rahama mai yawan jin kai mamallakin ranar sakamako <laughs> kun lura da wannan yawwa na gaga wani hausa yawwa walaikun salam sai a imana eh, sai a koya mai in ya koya mai yau alhamdulillahi rabbil alamin iya abin da zai iya yi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha illa ma ataha sai ja Allah ba da usrin yusra eh yau wa fikiyu muke yi fa dan kaga an ba kaga da yake na an ba da misali ne sai yana ba'a Allah yi ala badilan an qur'an kada a sanya ta ita ce matsayin alƙur'ani mai girma ita ce makofin alƙur'ani bi haifu yusagana biha an ta yadda za a wadatu da ita kuma yanzu a bar me a bar al-qur'ani. malam ya ce wa ala haza to fa akan wannan magana da muke yi fala budda an yuktaba alqur'anu bil lughati al arabiyya ya zama wajibi a rubuta al-qur'ani din da yaren larabci wa ila janibihi kuma a sanya a ɓangaren shi nan ɓangaren dama alƙur'ani a faifar kenan a wannan ɓangaren na hagu kuma hazihi tarjama sai a sanya wannan fassara Lita kuna ka tafsiri la sai wannan fassara ta zama ai kamar tafsiri ce ta alƙur'ani mai girma an gane maganar mun fahimce ta sosai da sosai saboda aka wannan haka za a yi idan arba'una hadis ne sai a sa alhadisul awwal a kawo larabcin gefen shi kuma a sa number one a kawo turancin ko a kawo hausar ko a kawo kowane yare da za a sa inda ya kare inda aya ta kare shi ma wannan ya kare shi kenan sai a je lamba ta biyu lamba ta uku aya ta hadde zuwa ƙarshe mun gano wannan to amma yanzu a rubuta qur'ani gaba ɗaya da turanci ko da hausa ba tare da an kawo na larabcin ba a ga wannan bai ba kenan domin yanzu an mai da shi matsayin badil kenan kun yi shiru to ko shi yasa masu tafsiri su ba suke da alarama sai an ja bakin tukunna eh gundarin bakin sannan sai me fassara ta biyo baya kun yi shiru sama kawai da ka zo ka samu yana ta fassarawa ka ce a wannan ina yake amma da zaran aran ma ya ja bakin sai ka ga ka abin nan kuma wani abu da zai nuna maka haka da zaran an ja bakin ya jawo to ko da mai fassara tarjama ma'anawiya din ya ɗan ratsa hanya za ka ji cewa ya ratsa hanya ya ɗan yi ratsi ba ya eh, za ka gane ya ɗan yi ratsi kun gane wannan ko haka kuma tarzama da ake rubuta ta a littafi da za a rubuta a nan a rubuta a nan wani lokaci in dai ka dubi larabcin larabcin hadisin in ka duba turancin da aka buga shi aka rubuta da yawa ana samun kuskure akwai wanda ya tabbatar a mota mota malik na jin ko mota ko bukhari an sami irin wannan la inda larabcin mota din ya nufa daban irin da kuma fassara da turanci ta nufa daban to ta yadda kun ga inda ba a kawo na larabcin ba da ba za a iya gane shi din da ya karanta ko kai da ka karanta ba za ka iya gane a wurin fassarar ya ɗibi daji ba kun gane wannan ko ashe wannan duk gaba ɗaya kariya ce ga addini sharaɗi na biyu an ya kuna almutarjimu aliman bi madululatil alfazi fi lugataini almutarjamu minha wa ilaiha wa ma taqtadihi hasabu siyaq abu na biyu an mu al-mutarjim shi mai fassarar ya kasance aliman ya san yana da cikakken masaniyar bi madalulatil alfaf da abin da lafuzzan suke nuni fil ni a dukkan yarurrukan guda biyu dole shi wanda yake mai fasara ba shine na tsakiya ba nan ga lugar da ake karantawa nan ga wace ake fassarawa shi mai fassara yana tsakiya kenan to dole i zama ya san dukkanin yarurrukan guda biyu sani na hakika shi sa ya ce almutar minha lugar da ake fassarowa daga gare ta wa ilaiha kuma ya san yaren da ake kaiwa zuwa gare shi wa ma taktadihi hasabu kuma ya san ma'anonin da suke zuwa a cikin jumloli kuma ya san yadda suke zuwa a ɗaiɗaikun kalmominsu dole ne ya zama na ƙwararre ne a yararrukan guda nawa guda biyu in bai zama ƙwararre a yararrukan guda biyu ba to tarjama ma'anawiya ba ta halatta a gare shi ba eh ballantana ta zama wajibi barakallahu fik ya ce ballantana ta zama ma wajibi ba ta ma halatta a gare shi ba domin me ban kaura za a yi sosai da sosai kuma waɗannan al'amuran ana wannan shari'i na biyun ana fama da shi sosai da sosai fiye da inda kake zato ko dai ya zama na mutum ya kware a turanci bai kware a larabci ba ya ce zai ɗauki riyadu salihin ko bulugul maram ya fassara ka ga shirme a cikin sosai da sosai waɗannan al'amurra sosai da sosai akwai wani riyadu salihin wanda ke irin wannan ya faru a gare shi fassarar ta turancin kuskure ne a ciki kun gano wannan to ya ga waye zai gano kuskuren wanda yake daman ya karanta na larabcin amma wanda yake kwata-kwata bai karanta na larabcin ba fa haka zai tafi kawai ta kuma so ake ita yaren ya zama na ka gane ta sosai da sosai ka gane shi sosai da sosai kuma wannan alamun raɗin ba ma na rubutu ba har sako da ake fassarawa na sauti shi ma yakan irin wannan yakan same shi na sha maimaitawa a tafsirai da suke faruwa za ta ji wani ina yin fassara yana tafsirin alkur'ani mai girma da wani yare a nan wallahi da ya yi da yaren shi da ya fi da ya isar da gamsashen saƙo kun gane wannan da kyau saboda me akwai wanda suke yin tafsiri da hausa sosai da sosai to tunda akwai waɗanda suke yin tafsiri da hausa shi kuma sai yi da yaren da yake ganewa shin ya fi fahimtar nufanci ne ya fi fahimtar gwari ne ya fi fahimtar wane duk yayi da wannan ya fi sai ga mana da'awar gaba daya ta yi me ta yi balance gaba daya ko da adadin waɗanda suke sauraron ka eh akwai waɗanda yake ba sa jin hausar ai akwai wanda ake yin hausa eh sai su je su saurari wancan kuma ka kiyaye wata fassara duk yadda mutum ya kai ga jin wani yare muddin kai mai da yaren shi sai ya fi fahimta kun yi shiru eh duk yadda mutum ya kai ga jin wani yare muddin za ka isa mai da da'awa da yaren shi to sai ya fi fahimtar wannan yaren nashi sama da ka yi mai da wani yare da yake daga baya shi ma izo iji shi kun yi shiru yanzu mutumin da ba nufe ba ya je ya yi nufanci ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku a nufanci mutumin da bai taɓa yin primary school a nufanci ba da ya ji shi zai ce wannan ba nufi ba ne eh karin harshen kawai karin harshen kawai zai zama mishi me zai zama mai wahala sai a yi talaka na mai kwakun goyi kasa faɗa wallahi tallahi eh eh gwari ji ne ko a kukuwa wai gwari ne ya ba ka sani ba ko ba kwafin ba ku kaga ku sai ku mai da shi kwafin ku saboda ka akwai waɗannan matsalolin sosai da sosai ga misalin da da suke bayarwa wai bature ne ya gama digirin hausa ya yi digirin digirgiri shi ba abin da bai sani ba a hausa saboda haka duk abin da aka faɗa zai fahimta sai wani ya tambaye shi ya ce mai ha sai ya ce mai ha ake ta yi ake ta yi sai aka kira wani yaro aka ce da shi ha sai haka kun gane maganar saboda ne saboda shi bahaushe ne shi kuma wannan fa karanta ta yi mana yare yana da wani irin sirri na masu yara kun gane wannan da kyau idan aka baka kai da baka ji nufanci ba aka ce ka yi jawabi na minti talatin walla idan ba nufi ya zo iya na minti goma sai isar da saƙon haka ne ko ba ka ba ne ko dai ke ta maimai ko akwai wata kalma mai ɗaukan ma'anoni da yawa kai sai gaje ka ɗauko kanwa kanwa ta kai amfani da ita kun gane wannan ko sabili da haka wannan yana da muhimmanci to balle kuma wani daga jin yadda yake tafsirin alkur'ani da wani yaran kasan bai gane ma yaran ba kwata-kwata haka ne ko ba haka bane to irin waɗannan matsalolin ana fuskantar su sosai da sosai Allah ta'ala ya sauwake شرعي نوكو uku an ya kuna alimin bi في القرآن يا زمان qur'an ya حقيقة ya san hakikanin ma'anonin alqur'ani a shar'ance kun yi shiru ma'anonin alqur'ani ya san ma'anonin a ya san ma'anonin kuma a larabci dan ta ganyo ma'anonin ya san su a larabci ne kadai larabcin larabci bai san su a larabcin qur'ani ba to har yanzu bai halatta tafsirin alqur'ani abin da tarjuma alqur'ani bil ma'ana ba waɗannan su abubuwan da ake bukata wala tuqbalu tarjamatu lil al karim malai yake cewa ba a karɓar tarjama alqur'ani mai girma illa min ma'amunin alaiha sai wanda aka amince mishi sai hatara sai wanda aka amince mishi sosai da sosai saboda haka yana da kyau duk littafin da zaka ɗauka wanda aka fassara shi zuwa wani yare kai ƙoƙarin sanin biography takaitaccen tarihin wanda ya fasara kun yi shiru ta yi wani arni ne kawai ije karatun larabcin kawai ya zai fasara maka riyadu salihina eh bi haifu ya kunu musliman ta yadda na farko zai zama musulmi na biyu mustaqiman fi dinihi a tsaye ta kan addininsa musulmi ne amma ba dan na ba ba musulmi suna ba a musulmi suna aƙida Mun gane wannan da kyau dole ya zama wannan saboda da haka littafan da ake fassara muna samun irin wannan matsalolin sosai da sosai littafai da ake fassara su da suke shigo mana kasan nan yana da kyau lalle ilalla ka san fassarar waye fassarar riyadu salihin kada kyawun bangon ya dauke ka kada design din da ake ma gaban bangon da bayan ya dauke ka tafsirin fassara tartama da ake ma riyadu salihin bulugul maram u malik alkur'ani mai girma waye yana da kyau ka san tarihinsa ka san tarjama shi malamai sun yadda da shi haka ne kuma ka bani na farko ya zama musulmi na biyu kuma musulmin ya zama mustaqim ya fahimci addini akan addini yake ba kawai hamasa ce ta ɗebe shi ya zo ya fassara ba Allah ta'ala ya sauke wannan shi ne takaitaccen abin da Allah ta'ala ya sauke akan abin da ya shafi tarjama ma'ana fassara kenan mala ke cewa al-mushtahiruna bi tafsiri min as-sahaba babi na gaba babin da zai mana bayanin shahararru a cikin sahabbai shahararru wanda suka yi fice a tafsiri cikin sahabbai nan ba mun fada ba mun ce akwai tafsirin alkur'ani mai girma da da maganganun sahabbai yana da kyau aika san shahararru a fagen tafsiri a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malaki cewa ishtara bi tafsiri jama'atu min as-sahabati radiyallahu anhum ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير mala yake cewa ishtara bit tafsiri jama'atu min sahaba an sami taron jama'a mai tarin yawa a cikin sahabbai da suka shahara da tafsiri zakara sayyuti minhum al-imam sayyuti abdurrahman bin abubakar as-sayyuti ya ambaci wasu daga cikinsu daga cikinsu ya ambaci al-khulafa al-arba'ata halifofi shiryayyu guda hudu abubakar da umar da uthman da Ali radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda wannan jumlar Allah ya ƙara musu yarda khabar ce ko insha'i eh Allah ya yarda da su Allah yarda da su mai bambancin su eh na farko labari ne kana ba da labarin waɗannan Allah ya yarda da su na bifa kana roƙon Allah ya yarda da su kowace fasara ka yi daga cikin biyun nan tabbatacciya ce numa Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wallazina tabawun bi ihsan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su in kuma ka ce Allah ya yarda da su yanzu kana musu addu'a ja na والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا saboda kowace fasara fasara ce da dalilai suke goyon bayanta illa annar riwayata an salasatil awwalin sai dai riwayar tafsiri daga ukun farko wa da kenan abubakar da umar da usman lam takun kasira ba ta zama riwaya ce mai yawa ba riwaya ta tafsiri zuwa gare su bata zama ruwaya ce mai yawa ba saboda me ba su da ruwayar tafsiri da yawa hmm? malin ya ba da dalili ya ce lin ghalihin bil khilafa saboda sun shagartu da abin da ya shafi jagorancin al'umma ɗaya kenan dalili na biyu wa ƙillatil hajati ilan na ƙalfi zalika da kuma ƙarancin buƙatar da ake da ita na in zaka tafsiri sai ka koro dalili sai ka koro isnadi saboda me ake da karancin bukata li kasaratil alimin bi tafsir saboda yawan masana tafsiri gidan kowa akwai eh gida ne na sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda gidan kowa akwai tafsiri din sai ya zama na bukatar shi sai ta zama kaɗan sosai da sosai wani garin wata kasar an gaje gana neman photostat sai ka wahala wallahi talla in kana neman fatosar ba sai ka wahala bakar wahala fa a garin madina in kana neman yadda zaka fatosar sai ka nemi ka wahala ko kuma gajeren misali typing na kwamfuta paper ɗaya da zaka rubuta application letter kana so ai ma typing wallahi sai ka sha bakar wahala kafin ka samu saboda me gidan kowa ko kwamfuta gidan kowa ko kwamfuta yana da kwamfuta shi yana da abin nan kawai zai yi rubuta ne sai ya firintin da abin nan nashi kawai gidan kowa akwai ta kun gane ko tsara kai gidanta da babu ita ka ce kana neman na kuɗi da za ka je sai ka kashe kuɗi mai tarin yawa kafin ka sami inda za a yi maka ko ka je ka same shi ya ce ba shi da lokaci yanzu ka dawo gobe da safe ko kuma takaddun ne yanzu yanzu za a huce da su abuja kun gano wannan da kyau ina fata an gane misalin saboda mai saboda akwai shi da yawa saboda ba a samu tafsiri daga abubakar siddiq da umar da uthman ba ba a same shi da yawa ba saboda ba a karancin tafsirin a lokacin kusan kowa yana da bukatar tafsirin mana abin da yake bukata yana da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau wa min al-mushtahirin bi tafsiri min sahabati aidan Abdullahi bin Mas'ud wa Abdullahi bin Abbas ولنترجم لحياة علي بن أبي طالب ما هذين رضي الله عنهم ke cewa akwai daga cikin shahararru a fagen tafsiri a sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wa Abdullahi bin Mas'ud ya shahara da tafsiri na ma ba kuma ta ba ai na ce fassara bagana tana nan zuwa akan shi da Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'an shi sunan shi ma fassara alqur'ani mai girma turjumanul Qur'an masanin fassara alkur'ani mai girma malaki cewa walinutar jimali hayati ali ibn abi talib za mu ba da takaitaccen tarihin ali ibn abi talib ma hazaini radiyallahu anhum tare da waɗannan biyun Allah ta'ala ya ƙara musu yadda to amma a zamanin sai na aliyu ya nuna kenan abu ya canza eh abu ya canza ya nuna a lokacin akwai buƙatar tafsiri sosai da sosai eh danna pause ba su tabbata a zamanin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu abubuwa sun canza sosai da sosai ana buƙatar fassara don me a zamanin shi ne khawarij suka bayyana a zamanin shi kaza suka bayyana a zamanin shi kaza suka bayyana da sauran kamar da bayani zai zo mana yake cewa a cikin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala sallama waɗanda suka yi fice a tafsiri zai ba da tarihin mutane nawa uku Ali bin Abi Talibin da Abdullahi bin Mas'udin da Abdullahi bin Abbas sai ya fara mutum na farko Ali bin Abi Talibin radiyallahu an yace huwa bin amin rasul huwa bin amin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zawj ibnatihi Fatimata radiyallahu anha رضي الله عنه وعنها وأول من آمن به من قرابته اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب ما لك هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شي علي ابن أبي طالب شيني دا نا babban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da manzan da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mahaifin Ali na biyu Talib da mahaifin Abdullahi bin Abbas mana da Abdullahi ke nawa mahaifin maza Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Talib mahaifin wa Ali bin Abi Talib da Abbas mahaifin wa Abdullahi bin Abbas duk gaba su wa da kaniwa da kani ne eh kun gane ko shine Hausa suke kiran yanzu waɗannan sun zama 'yan maza kenan eh da Ali bin Abi Talib da da Abdullah bin Abbas da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa zawju binatihi Fatima kuma shi Ali bin Abi Talib shine mai gidan diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Fatima diyar shi diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce ko nawa ƴaƴan shi mata nawa ne dawa dawa da fatima da rukayya da umar kulfum da zainab kuna da dalili akan cewar 'ya'yan shi mata yana da 'ya'ya mata ban da fatima eh mun gane maganar an yanzu kullum safani akwai dalili ba fatima ce kadai yadda ya haifa ba eh usman ya auri biyu ake ce da hizun nurai wannan labari ne dalili muke nema na'am yana cewa hm? Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika ka faɗa ma matayenka wa banatika da 'ya'yayenka mata wani nisa'il mu'minin da sauran 'ya'yan mata na sauran mummuni don ka fahimci yana da wasu 'ya'yan da Fatima sai Allah ta'ala ya ce banatika wani nisa'il mu'minin kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina banatika 'ya'yanka domin annabi salih annabi lut alaihi salatu wasalam yana ce da mutanen mutanensa haula'i banati hunna atharu lakum ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri shine cewar da yace haula'i banati ai ƴaƴa mata na al'ummarsa sai zama na kowanne annabi ƴaƴa mata na al'ummarsa kamar ƴaƴan shi ne to dan kada ka fahimci haka a waccan ayar sai Allah yi bayani filla filla domin shi alqur'ani kitabun fussilat ayatuhu min ladun hakimin qadir Allah ta'budu illa Allah sai ce kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ya rarraba kenan ashe yana da 'ya'ya mata sama da ɗaya da nasar alkur'ani mai girma wa awwal man amana bihi min qarabati shi alubi bin abi talib shine na farkon wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi a cikin dangin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan ba karamin falala bace ishtara bi hadha al-ism ya shahara da wannan sunan na ali wa kunyatuhu alkunyarsa ita ce abul hasan baban hassan kun gane ko domin yana da ɗa alhassan da alhussein da muhsin da sauransu yana da yayaye sosai da sosai wa abu turab kuma ana mai alkunya da abu turab eh eh eh eh ana alkunya aliyu bin abi talib ce imam al-bukhari ya ruwaita ta cikin manaqib ali asil bukhari eh eh a ah, ba sunan wani yaron shi bane turab a ah, ba sunan wani yaron shi bane turab kamar da imamul bukhari ya ruwaito hadisi din ya maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya je masallacin sa sai sama Ali bin Abi Talib a kasa yana kwance me ya faru wani abu da ya shiga tsakanin shi shi da mai ɗakin sa kun gane ko sai iyo masallaci yawwa sai ce kuma ya aba turab au kama qala hadisi yana cikin bukhari kaga wani alkunya ce daga baki mafi tsarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma shi Ali bin Abi Talib yana cikin sabon da suka fi shahara da sunayensu ba da alkunyarsu ba kamar Abu Huraira ya fi shahara da alkunya ba da suna ba ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد معه المشاهد كلها وكان صاحب اللواء في معظمها ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهلي وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة, بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيري وهلك به طائفتان النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبي والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من عبي وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى ما هو في غنى عنه بل هو عند التأمل من المثالب مالك ولد قبل بئسة النبي صلى الله عليه وسلم أن هيفي سيدنا علي رضي الله عنه كافن أيكو من زن الله صلى الله عليه وسلم أمتين النبي bi ashir sinina kafin aiko shi da shekaru goma kuma aiko shi yana da shekaru nawa arba'in a shanar sallam ya girme shi da shekaru talatin a ashe tazarar ba karamar tazara ba ce akwai dogo tazara eh wata rabba ya rainu an raine shi fi hijirin nabi sallallahu alaihi wasallama a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafa bihi fadla manzo Allah sallam ne ya raine shi shi ya ɗauki rayuwa shi ya raine shi la ilaha illallah gashi dan uwan shi na jini gashi kuma shi ya tashi a hannun shi ya tashi ya kake ganin natsuwa ya kake ganin ilimi ya kake ganin sanin dittako ya kake ganin kaza ya kake ganin kaza wa shahida mahul mashahida kullaha ya halarci dukkan yaƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji da shi aka ji bai zauna a gida ba ina ai kananan yara suke zama a gida ko yawwa aliyu ne ai aliyu haidara alijan zaki aliyu ko jijiya ba nama ba yawwa wa kana sahiban liwa'i fi mu'zamiha sai na aliyu ya kasance shi ke dauke da tutoci a duk mafi yawancin yaƙoƙin da aka ji shi ke rike da tutar musulunci radiyallahu an kaji samari kenan amma sai ka ji wani saurin shi ba abin da ke ji sai dai kawai game yake da hansu ana karatun haddasa na yana ce yana surutu ga waɗansu sun tafi su suke rike da tutoci wala bai ta khallaf da ɗai bai taɓa zama a gida ba bai je yaƙi ba illa fi ghazwati tabuk sai dai a yaƙin tabuka da aka je shi kaɗai ne bai je wannan yaƙin ne kaɗai bai je ba kun yi shiru malam ya kallace ni ba ko ni kasa da yake yawo ba cewar na aliyu bai je yake yake tabuka saboda me saboda idan shi baya shi baya ciwo akan haka aka saukar da baka shamna anka gida haka ko duk bai zo gare ku ba <laughs> ita fakashafna anka gafa haka sura ce makiyya suratu qaf shi ma wannan ghazwatu tabuk yana cikin yakin da yake a shekarun madina shekarun ma na karshe karshe saboda tsabagen rashin ma sanin mima ma yake faruwa har abin nan ya dawo ya zo aka yi mai ɗamara wane in ya hau doki dokin ya tsinke in ya hau doki ko bai zo gare ku ba kana ce ba kira gaba fara ji eh ya zo ya wuce ko to a yi can da shi wasu yadda wata gyatu ba ta fito ta ce bai ba ta kuɗin daddawa ba sai jikin shi isanyi wasu yasa duk namijin da aka tambaye shi kudin daddawa wai iya kudin shi sai ka je yayi abin nan duk asadir al-awwali ne ma anzalallahu bihi min sultan to kai shi kai aura ka ji mutafa ba ta tambaye shi kudin daddawa ba matan shi ɗaya fa eh kuma yi mai ake yi eh eh bai halarci yakin buka ba ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ajiye shi ya zauna a gida ya tara madina kenan kun gane wannan ko wa la ya ce da shi a matar da yanzu shin ba za ka yarda ba an ta kuna minni ka kasance a gare ni bi manzilaki haruna min musa a matsayin haruna da annabi musa ka zama a wuri na mana kamar matsayin harun da annabi musa alaihi salatu wassalam illa annahu la nabiyya ba'di sai dai cewar babu annabi bayana kamar yadda annabi harun ga musa shi annabi ne to amma kai ba annabi bane kun yi shiru kun gane ko shi yasa duk inda annabi Musa alaihi salatu wassalam zai tafi sai ya zama dawa haruna ya haruna khalufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin sai halifantar da shi a ina a gida haka annabi sallam da zai tafi tabuka sai ya bar sayyidina aliyu a ina a madina a gida to shi sayyidina aliyu shi kadai annabi sallam yake bari ko kuma yana barin wasu ya bar abdullahi bin abin nan bin ummi maktum ya bar shi a gida a wani yakin da ya taba tafiya ya tafi da na aliyu ya baro shi a gida sannan ya baro su ya baro su ya baro su kun gane bambancin eh ina fata mun fahimci wannan da kyau yawwa nukila lahu min al kaga wannan ba karamin falala bace imam al-bukhari ya kawo hadisi din nukila lahu min al-manaqib an samo mishi an ruwaito darajoji wal fada'il da falaloli da falala mai tarin yawa ai ba cewa falaloli da falala mai tarin yawa malam yun qalbi ghairi li ghairi irin falalar da ba a ruwaito ga wani wanda ba shi ba kuma haka zaka ji sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne sahabi idan ana ba da falalar shi sai ka ga kamar shi kada yake da wannan falalar wani ba shi da ita ka duba kitabul ka duba fadail a cikin sahih bukhari ka sha karatu ka duba kitabul fadail cikin sahih muslim ka sha karatu tsaftataccen karatu kowanne sahabi in ana bada labarin shi sai ka ji kamar shi shi kadai ne wa halaka bihi ta'ifatan kungiyoyi guda biyu tawaga guda biyu sun halaka ta sanadiyar sayyidina ali radiyallahu an ba shi halaka da su ba su suka halaka annawasibu alladhina nasabu adawa a akwai wanda ake kira annawasib su annawasib su ne waɗanda suke kyamar na aliyu baki ɗaya da shi da ahlul baiti ba sa son su saboda haka wahawalu a manaqibi sun yi iyayen su domin su dide su rufe falalar na aliyu ɗa'ifa ta nau kenan ta ɗaya warrawafidu da kuma tambadaddu arrawafid yarfaffu yarfaffu shine rafattumuni kun yarfar da ni kun yarfar da ni ka san yarfaffu ka san yarfaffe allazina balaghu fi ma za'amuhu min hubbi waɗanda suka kai suka wuce gona da iri na abin da suke cewa wai san shi suke yi wai san shi suke yi wa ahdathu min al manaqibi wa ahdathu lahu min al manaqibi suka kirkira mashi darajoji allati wada'uha suka kirkira suka aje ma huwa fi an irin abubuwan da baya bukata bal a aha huwa wannan falalar da suka kirkira inda ta'ammuli in kai shiru kai tsab ka kallata za ga minal masalib suna cikin abin da suke cirewa mutum daraja ne ba dan mutum bai iya yabo ba sai je abin nashi daga ciki ba ta suka yi wai sai da fatima ita taimakanta wankan gawa daga cikin falalata eh ya barakallahu fik yace bata mutu ba kenan <laughs> kaga yanzu wannan wai ana ganin kamar me kamar falala ce ashe ashe suna so su ce an abin nan ta rasu ba a yi mata wanka ba ko ba ka suke so su ce ba ta rasu ba a yi mata wanka ba saboda haka haka al'amuran suke kaji ana akwai hadisi wai abin nan ana ilmu wa aliyu babu wani hadisi ne maudu da sauran ire-iren su masu tarin yawa kai lokaci ya jafa amma yi maka aya ko za mu kai kumsa استهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوض من معضلة ليس لها أبو حسن ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها وروي عن علي رضي الله عنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به وروى عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب وكان أحد أهل الشورى الذين رشحهم الذين رشاهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس ثم بويئ بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع عشر, ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه مالك تيوا يا شهرة بالشجاعة دا غرزنتك أي علي هيدر علي جنزاكي لأي علي جيجي با ناما با والذكاء دا كيف قلوة مع العلم تارد إنغنتتش علمي tsabtataccen ilimi ali bin abi talib ya sanya kafa zai sauko yana gefen taguwar shi sai wata mata ta zo ta ce ya amiral muminina abin na shurihin alƙadi alƙadi wa ne ya an rasu an ba da gado ya ban kaza ku ya ban dinari kaza sai ya ce hala mamacin ya rasu ya bar wane da wane da wane da wane da wane kun yi shiru ya raba ya ba ta kaza a cikin kaza sai alibu na fitali ya ce hala mamacin da wane da wane da wane da wane ya bari kun yi shiru <laughs> eh <laughs> kun lura da wannan yana kan mumbari aka tambaye shi ba sunan ta masu alaman bariya ba aka tambaye shi yana kan mumbari da kafiyar da yake magana ya ba da amsar da wannan ne asal na arba wa ishirun ya samu ziyada wal adadu salisu qad ya'unu ko bi fumni amal bima aqulu wanda akwai ilimi tsaftataccen ilimi tataccen ilimi domin da wani gida ya tashi gida annabta zaka ce gidan annabta wazzaka da tsarkin zuci da taskiya da abin nan hatta kana amirul mu'minina umar bin khattab radiyallahu an har ya zama amirul mu'minina umar khattab ya kasance ya ta'awwazu yana neman tsari min mu'dalatin akan wata bakarariyar mas'ala laysa laha abu hasan wanda Ali bin Abi Talib bai sa baki a cikin ta ba ka san matsala mas'ala irin mas'alan nan mai ruhu boyayya mai cike da rikici ka san za a yi wata tambayar kai shiru ka ji kamar zufa za ta keto maka to wasu masu habbai kenan akan yi musu tambaya su ji tambayar ta rikitar to Umar dan Khattab yakan ji tsoron yana neman tsari da irin wannan mas'alar da Ali bin Abi Talib bai sa baki a ciki ba har ya zama malaman nahawu suna cewa qadiyatun wala aba hasanan wala aba hasanin laha qadiyatun ake cewa ko qadiyatan haka malaman nahawu suke sabani akan ta saboda haka babi ne mai zaman kanshi wannan babu isa ma ne to min amsalatin nahawiyyin suna cewa qadiyatan wala aba hasanin laha qadiyatun wala aba hasanin laha waya al-irabin ta yake waruya an ruwaito ashe kun ga wani ya nuna da aliyu bin Abi Talib da Umar dan Khattab tare yake kenan kun yi shiru saboda har umar yana jin tsoron a kawo wata matsalar da aliyu na biyu talib bai sa baki ba ashe tare suke daga bayan bayan ne fa aka samu wasu dan tayi marisa ta sha kafsu suke neman su raba su amma gaba ɗaya halifofin nan tare suke babu wanda yake kyabar wani a cikinsu asali ma aliyu bin abi talib ya aurar da yasa ga umar dan khattab wannan sananne ne shi adiya ta fadar da wannan Wannan za ka aka ɗora ma dakon shi an cin kawai suke ta ya maɗiɗi da ita Allah ya sauke Ali bin Abi Talib yana cewa an roto da garshi yana cewa saluni saluni ku tambaye ni ku tambaye ni kai ku tambaye ni abin da ya shafi alkur'ani mai girma ina rantse muku da Allah babu wata aya face ina sane ina da masaniya shin ta sauka da dare ne ko da rana babu wata aya a cikin alkur'ani ba fa babu wata sura ba a'a babu wata aya a alkur'ani face ni Ali ibn Abi Talib da yake cewa na san da rana ta sauka ko da daddare Abdullahi na Abbas yake cewa Allah ta'ala ya da shi idan bayani ya zo mana tabbataccen bayani daga wurin Ali ibn Abi Talib ba ma canza shi da wani kuma lam na'dil bihi ba ma karkata zuwa ga wani an ruwaito daga Ali daga Abdullahi da Abbas yana cewa ma akhaftu min tafsir alquran duk abin da na samu na tafsirin alquran nan da kuka ji an Ali fa'an alibi na bin talib to daga alibi na abi talib ne in jiwa in ji abdullahi dan abbas kana shi alibi na abi talib ya kasance ahada ahli shura ɗaya daga cikin ahli shura yan kwamitin shawara kenan alladina rashahum umar radiyallahu anhu wanda umar dan khattab ya kafa su lita'ayin al-khalifa domin su ayyana waye halifa bayan rasuwarsa bayan rasuwarwa umar sai ya sa yan kwamiti a cikin yan kwamitin akwai Ali bin Abi Talib duk wanda yana nuna muku fa da Ali bin Abi Talib da Umar tare ake daga baya da fa aka samu su ƴan yama didi suke neman raba tsakanin su suke cewa wa tsakanin Aliyu da Umar da wani abu duk sahabban nan gaba ɗaya sahabbai tare fa suke fa karfi da yaji ake so a ce ba tare suke ba Allah ya sauke fa'aradha alaihi Abdurrahman bin Auf sai Abdurrahman bin Auf ya bujiro ma da Ali bin Abi Talib to ya za shi ya zama khalifa mana bayan rasuwar da bayan rasuwar na umar fa'a ba ali na bi talib ya ya karba illa bi shurutin sai an kawo sai an cika waɗansu sharuɗa sharuɗan da lam yaqbal ba'daha shi abdurrahman bin auf bai karbe su ba domin shine shugaban kwamitin thumma baya usmana sannan shi abdurrahman bin auf yayi mubaya'a ga sayyida usman a matsayin khalifa bayan da suwarwa. sai na umar yana yi fa baya hu aliyu kun ga sai aka tafi da fa'un yana yi sai aliyu bin abi talib ya yi masa na usman a eh ashe sai na aliyu ya yarda da me halifancinsa kun gane ko ko sai inda bai yarda da shi ba da bai yi mu mubaya'a ba sannan kuma yanzu idan suka ce ya yi mu halifancinsa ba halifanci ba ne to ashe sai na aliyu ba ma'asumi ba ne tunda sun ce a imma nasu dole su zama ma'asumai malam kaga kungiyoyin batan nan dandali ne uban shagalallu kowa ya bi ta taka yayi asara ko bai ta koyo bai ta sallah in dai dan in dai kungiyoyin batan nan ne ba duk wata kungiya da ka sani ta bata shin shi'a ce shin tatsine ce shin ku ce duk ma anzalallahu biya min sultan duk gaba ɗaya su babu wani wanda yake kira zuwa ga Allah madaukakin sarki yana zuwa ga wani kira ne zuwa ga wani shehinsa wani malaminsa ko wani nashi Allah ta'ala ya sauke suma buyu a bil sannan sai aka yi mishi mubaya'a da halifanci kuma bayan wa bayan abdurrahman bin auf bayan sai na usman a ah, bayan sai na usman sai aka yi sai na aliyu mu mubaya'a da khalifanci ba da usman bayan usman hatta kutila shahidan har aka kashe sai na aliyu a matsayin shahidi fil kufa a kufa waye kashe shi tantire yan shi'a ne suka kashe shi akwai dalilai kamar rana garjin azhar da ke nuna yan shiya su kai sai na aliyu wanda duk wanda ya karatu ya san wannan su suka daba mai wuka su suka kashe shi su suka kashe shi za Husaini kwarai kuwa kwarai kuwa kamar yadda ka san kiristoci da yahudawa su suka taru akan tsira annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya tsere da shi daga baya kuma suka zama da shi wa Allah hakan nan suka su suka taru suka kai sayyidina aliyu aka taru da su aka kai sayyidina husaini sannan kuma suka dawo suna cewa nasu ne wai dan sayi badda bami ba wani bami da bai sani ba kowa ya san su suka kashe shi dalilai ne kamar rana garjin azhar sai ranar da suka ce ba haka bane a koro musu dalilan daga cikin littafai da shi a ba littafan sunna ba akai an kashe shi ne Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin shahidi kuma ba ku sani wai mai yasa ba a mai da ranar rasuwar na aliyu ta zama ranar bakin ciki ba ba kashe shi aka yi ba ba shi ne ma fi husaini ba kun yi shiru hmm, lokaci ya ja sai a tarba a wani karin na gaba dare na goma sha bakwai a cikin wata ramalana a shekara ta arba'in da hijira darasi na gaban Allah ta'ala ya kai mu zamu faɗi hanyoyin ruwayar tafsiri na Abdullahi na Aliyu ibn Abi Talib subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na ja muku lokaci ku ayi hakuri